ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم hum لم تنذرهم لا يؤمنون Haƙiƙa, waɗanda kalmar Allah ta tabbata a kansu cewa ba za su yi imani ba za su ci gaba da kafirsansu da batansu don haka gargaɗinka da shi da babu duk ɗaya ne